a yayin da aka yaye kallabin yakin neman zaɓe na shekara ta tara a ranar lahadin nan a najeriya ƙungiyoyi da sauran ƙasashe na duniya irin su amurka da tarayyar turai sun yi kira ga 'yan najeriya da kuma 'yan siyasa da su mai da hankali wajen gudanar da siyasa mai tsafta wanda baya tare da hayaniya daga al'umma kuma kashe-kashe a wata wasiƙa da ƙasashen tarayyar turai da kuma ƙasar amurka suka sanya wa hannu kuma suka aikewa gwamnatin najeriya da sauran 'yan siyasa sun yi kira gare su da su nuna dattaku su kasance kuma abin koyi ga sauran kasashe na nahiyar afirka wajen kaucewa rigingimu na siyasa da kashe-kashe a cewar ƙasar amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai za su zara ido a kan 'yan siyasa domin ganin irin takun da za su yi a wannan fage na siyasa da aka kaddamar a jiya to koya 'yan siyasan da su kansu masu zaɓe ke ji game da wannan kiraye-kiraye na neman zaman lafiya a lokacin wannan yaƙin ne neman zaɓe tambayar kenan da na wa sarata ibrahim musa dan takarar neman mukamin gwamna a jam'iyyar ppn a jihar naija alhamdulillah dama mu harkar siyasan mu ba na fitina ba ne ba na batar kowa ba ne abu ne da muka fito mu nema wajen jama'a mu kuma jama'a sun ba mu mu amsa wani da gina gama gaba na ina kiran su da kada su yarda su tashi hankali da kowa wanda ya taba su kada su yi rama mm. akwai hukuma su je su kai kara gaba da kokensu ah. kada kowa ya zagi kowa. su ma masu zaɓe dai ba a basu a baya ba wajen mai da martani game da fara kaddamar da yakin neman zaben wanda aka fara da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisun dattijai da na wakilai kamar da wayannan malamai suka shaida mani. sunana muhammadu rabiu kagara eh to gaskiya don wannan fitina bai da kyau ko ba gaskiya ba don amfanin fitina in ka zo ka da rigima baka san rigima na inda za ta zo ta kare ba ko ba gaskiya ba don haka lalle lalle a jajirce a tabbatar da an tsaya an bi kadi tsari yadda mulki ya gudana a tsaya a bishi in zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaba aka bashi shi ke na ƙasa ta zauna lahiya. To ya suru eh, Baba Sani mun gode Allah na ji daɗin maganar da kaddamar da zaɓen nan da za a yi kuma shi ne mafi alheri kuma muna fatan a yi zaɓen nan lafiya. Kuma goya baya ana zargi ku ne masu da fitina kuma ana kira gare ku a kwantar da hankula wanda tabbaci za ka baiwa gwamnati. Eh wannan haka ne amma abin da muke fata a kai muna kira ga magoya baya. a yi zaɓe cikin kwantar hankali wanda aka zaɓa a yadda wanda aka zaɓa kawai don zaman lafiya kuma wanda mutane suka zaba dama ashi ake sabi wanda aka zaba a goyi bayan shi bayanai na baya dai sun nuna cewa ana gudanar da zakin neman zaɓe cikin wani hali na tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale na tsaro a sassa daban-daban na Najeriya kalamai na ɓatanci tsakanin 'yan siyasa kama da manya zuwa ƙanana ya sa gwamnatoci ɗaukan matakai na Kanda-garki. a jawabinsa ga magoya bayansa a jiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari buhari ya kira gare su da su kasance masu bin doka da oda tare kuma da kalubalantar sauran 'yan siyasa da kada su maida wannan siyasa na ko a mutu ko a rai abin da kan haifar da rigingimu da kashe-kashe shi ma a bangaren sa abokin hamayyarsa na bangaren adawa tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar ya yi kira ga magoya bayan nasa da su kasance masu bin doka da oda baban yarjibran murya amurka daga Legas.